masu kallon sunanta ga mu daɗin laure ga iyalamin laure. Jama'a assalamu alaikum. Hafsat Abubakar wacce aka fi sani da Murza a cikin shirin fim ɗin laure. Assalamu alaikum jama'a masoyan mu maza da mata sunana Sadiya Biyari wacce aka fi sani da Lami yar gidan Baba Hama a cikin fim ɗin laure. Yanzu ina taje kika ina kika bar zo. wai an ce taje da gaske dai wai yana sanya aure ki. a laifin me na muku za ku mu wannan eh laifin me na muku ko yake baby ne kar ya ji amma ni tsakani na da ta ba komai da mun fita daga location an ajiye maganar soyayya da kuma baby idan mun dawo baby ta dauka mu daura eh mana gidan uwar wa kabar ole eh ne yadda mazan nan suke wuya ni wallahi da tajin ma zai yi da ni ina son shi a a a to wallahi na baki shi duniya da amma fa idan mun fita idan kuma muna location to fa baki ba tajo eh ba damu abin shi a wajen ai maza mu ya suke to ba shi da matsala na baki shi a mata mutunce ni in ya na miki na to ku ku yi masoyan ku fatan alkhairi to masoyan mu maza da mata muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci da kauna kuma muna godiya da addu'ar da kuke mana To masoya, fatan alkhairi gare ku duk inda kuke, mu masoyan ku ne kamar yadda kuke tare da mu, kuma muna alfahari da ku a ko'ina, sannan kuma muna alfahari da soyayyar da kuke nuna mana. Mm. Fatan nasara Allah Ubangiji ya mana jagoranci, Allah Ubangiji ya sada mu da masoyan mu na gaske, masoya na har abada ba masoya na manya ba. <laughs> <laughs> Yanzu mu da ja. Mm. mu je a can kuma sai a ganki da yan riga ki gaki nan dai fes fes a nan a nan ma ai na shiga uniform din aiki Allah ke ba uniform ki kika sa rigar maza uniform aiki nake cikin uniform muke ai yanzu to mun gode ga lamarin fim din Laura ana tambaya komai na gargajiya ne gargajiya ce kawai babu ruwanmu da wani makeup babu ruwanmu da wani shafe-shafen fauda babu ruwanmu da ƙaryar sa kaya kawai ana son a ga komai a zahirance bukata kawai sako ya isa wajen yan kallo kuma alhamdulillah sakon na isa wajen yan kallo kuma sakon ya karɓu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 za ki samu samari za ki samu zaurawa za ki samu kawai abin ba za ki samu ki gaya magana gidan babu kowa ko kin san zamani ne idan ana baka shawara arziki wanda za ka karu hanya ta kulle maka ka samu ɗan canjin ka ka taimaki kanka taimaki wani mutane baƙin ciki suke maka ni kuma ƙauna ta gaske nake miki amina ta tsakanin da Allah yake gaya miki kin gane mu ɗora harka a kudin ka fara shi kotu. Inda ai tun da kai Dole sai ka kawo cikin gidan da ka ajiye ta. To yanzu mun karu. Auro ta zan yi ta zauna wata ilma in auro wata bayan ita. To ni na gaji. To za ki ba zan iya. To kin zaɓi ki tafi? In kin zaɓa ai mai sauƙi ne. Amma dai ni condition ɗin da nake so a yi kar rayuwar da muka yi da ke a baya ta zama a banza saboda kishi in kika so, wannan abin kowace mace tana yi zai wuce ku rayuwa wata ilma baki san wace iri ce ba sai ki zo da sigar da za ta gyara ki ko ki gyara ana haka ki dan ba a gyara yake yanzu yanzu ya ce ke ne an faɗa me ba matsalar ce ta sa zan auren ba haladu na ce maka na fagaci da zama da kai ko ko baka ne na ce ba na gaji ke kin ga kama hanya Sarki ta'ala wa barakatu. Sunana Sadiya Musa wadda aka fi sani da azumin matan malam a cikin shirin daɗin kowa wato azunzuma. Ina masoyana, ina masoyana, ina masoyana na ƙasar Nijar musamman na garin Agadas. Ina mai sanar muku da cewa zan yi wasa ranar uku ga sallah Aliyan Faransai, A nan za mu gabatar da wasanmu da ni da abokan aikina, ina masoyana, ina masoyana, wa'anda za kuke kuka saba gani na a kwalba. To gashi nan yau zan zo, Kiri da kiri, ku ganni na ganku, mi gaisa, mi masahabaha, sannan in muku mun alheri, ku yi min kara, ku yi min abin da ya dace. Al'umma ƙasar Nijar, ina muku fatan alheri kafin nan su. Ni ce a zunzuma ta Malam na ta'ala. Na gode.